yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ga Allah madaukakin sarki awwalan wa akhiran mun haɗu da ku a wannan masallaci mai albarka masjidul burhan ya yi Allah su barja a kun burhanun da rabbikum fa anzalna ilaykum nuran mubina Um, <clears throat> karku damu alhamdulillah <clears throat> wannan masallaci kuma wannan majalisi da abokina kuma kanina kuma wana yake gabatarwa jazakallahu khairan wa asabakullah وعجل مثوبته وأطال عمره وكثر أزواجه وذريته ina jin daɗin kwarai da gaske abokina ne saboda a yankin arewa bana da kamanta sannan ɗanina ne a shekare na ne kuma a karatu da himba Allah ubangiji ya kara masa albarka dukan mu kuma Allah ya mana albarka gaba daya abin da ya sa kawai na yadda zan zo nan gaskiya shine jinjina ma umumin himma ta ni gaskiya ba na kai irin wannan kokarin a ce duka sati kullum sai kai karatu yanzu muke tattaunawa yake cewa shi ranar litinin ce kaɗai yake hutawa juma'a karatu asabar karatu lahadi ina ka so karatu ina za ka je karatu a ni ba zan iya wannan ba amma wanda Allah ya bashi himma duk da cewa na fi shi lafiya tun da ni ban kare a wuya ba amma kuma Allah ya sa yana da wannan himma Allah ya saka da alheri wallahi irin wannan shine babban abun amfanin rayuwar mu yanzu ah, kun sani ya yi accident zai mutu kuma ya fata ina na gani accident ina mai niyyar mutuwar wannan ne irin amfanin abin yanzu inda a ce ya mutu yawan karatun da ya tara duk da asibi suna ya zo gaba da nasa bayan ya yi nasa amma aka tara karatukan da yau da karatukan da na yi nasa ya fi ba mun je can sai ga ya riga ne samun abu to wannan shi amfani amfanin rayuwar kai kadan yin abun iya gwagwado wanda za ka iya kafin ka zo ka kasa Allah ya kara mana albarka na gani kamar na yi gaisuwa mana yi ta'aliki mutane da nan majalisi ne da kuke zuwa karatu na hawar ya ce mu amma saboda ruwa da kuma an harhaka sallah to sai zama da mutane ba samu zuwa sosai ba wannan haka sallah ɗin a cikin abubuwan da mutane suke yi ni a fahimta ta akwai na daidai akwai na haɗa kashi shi yasa sun da duka ɗaliban ilimi ne bari mu ɗan tattauna akan abun kaɗan in ya zo na tashi shi ya zo ya goge ni saboda kun san duka matsaloli na fiƙihu dama muna saba a tsakaninmu akwai lokacin da jamilu zarewa ku jamilu zarewa ya je kamun ziyara a majalisina sai nake faɗa cewa wannan bawa Allah Allah masa baiwa a ɓangaren fiƙihu da kuma fatawa da yadda mutane suke sauraron sa ya ce duka fatawoyinsa duka wanda ya yi su mun daidaita da shi ta abuwa guda uku sai nake zan faɗa a nan sai zai kare da kansa da muka yi ta buga da shi kuma har yau ba mu shirya a kansu ba to shi ma abokina akwai abubuwan da ta yi ba mu shirya a kansu a shi sa zan ɗan yi magana a kan wannan in mun daidaita da shi sai tabbatar abubuwan da muka saba shi sai ya tafi ta fahimta haɗa sallah dangane da wani ƙungiri da zai sa a yi jam'i tsakanin sallah guda biyu yana da tushe a jini musulunci tushen da yake da shi a musulunci ya samo asali ne sakamakon waɗansu ayoyi na alƙur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyin na akwai ayoyi guda uku a alƙur'ani waɗanda suke nuna cewa akwai salloli da lokutan su suke haɗe da juna Allah ya haɗa su a wuri guda wanda wanda yake nuna cewa za a iya haɗa lokacin ɗaya a matso da shi ya dawo baya ko ɗaya ya matsa da zai je samu ɗaya amma a kan da ake iya musu hakan أين غلاء كسولة إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفا للنهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وكما آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وكما آية واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وأنا أعلم له sun nuna cewa akwai lokuta da suke haɗuwa da juna bayan asali, ne Allah madaukakin sarki ya ce inna salata kana da alal mu'minina kitaban mawquta ko shi Allah tana da lokacin ta amma sai Allah ya ce wa aqimus fara farafayn nahar ka tsaye da sallah a gefen wuni guda biyu gefe na ƙasa da gefe na sama gefe na farko da gefe na biyu ka tsaye da sallah a wannan gefen wa zulafan min layi da kuma wani lokaci na cikin duhun dare ko wani lokaci na cikin dare Allah ce wa aqimus salata na ha gefen dare guda biyu a gefen wuni guda biyu wanne ne gefen farko Eh? gefen farko na wuni shi ne wanda zai haɗa maka da sallar asuba da wa da sallar azahar wanda take take zawali yana yi gefen wuni na biyu kuma ba zai haɗa maka sallar la'atar da kuma daidai lokacin da rana ta fata sannan wajen rafin minan layi da lokacin dare shi kuma sallar ne sallar isha kaga Allah ya haɗa ya haɗa waɗansu sallolin duk da cewa ba za ka haɗa sallar asuba da sallar azahar ba sai zama sallar asuba ita ce ɗaya ita ce farakun na harin awwal ɗaya farak kuma sai zama awwal ma kablar zawal shine a farakun awwal ma ba'da zawal wanda akwai sallolin guda biyu sannan sai kuma zulafan minan lai shi kuma da sallar magariba da isha dukansu ba bada bada guru bada guru kaga an samu sallah asuba an raba ta ita kadai sallar azhar da la'asar ba an ce an ce tsarafayin nahar ya zama cikin asfarafu tsani min nahar da na aka kawo zulafan min al aka sa sallah biyu ya zama sallar magariba da isha a haɗe guda ɗaya sallar azhar da la'asar a haɗe guda ɗaya haka ne na biyu shine aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr liduluki shams ghurubu shams kenan sannan ce ila rafatin lai da duhun dare kaga duluku ba da zawal kara da kalla na guda biyu a zahar da Zata ghasaqul layl kuma da ghurubi shan kara da kalla guda biyu suma magariba sannan wa qur'an al-fajr ita kuma ita kadai kana wal quris marabbika bukratan wace kalla kenan wa asilan sallolin da ake bada bada zawal guda biyu sannan sai wa al layl salloli guda biyu sai aka raba asuba aka haɗa waɗannan guda biyu wannan su shekul islam suka ce suna nuna cewa waɗannan tsallolin dama Allah ya sa suna da makwabtaka da juna kuma akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin lokutansu waɗannan suna zuwa ba da zawal waɗannan suna zuwa ba da gurubi shamsu to wannan ya zama dalili da yasa za a iya haɗa guda biyu a wuri guda to ga kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullah bin Abbas da hadisin Anas bin Malik wanda suke nuna annabi sallallahu alaihi ya hada sallah ko dai dalilin tafiya kamar hadisin Anas ko kuma dalilin ruwan sama kamar hadisin Abdullah kamar hadisin Abdullah bin Abbas wannan kenan menene da menene a shari'a waɗanda ake iya hada sallah saboda akwai kafanin malamai na fitowa ce amma mun tattara maganganun su duka wanda duk ya taba ce a haɗa sallah daga cikin malamai sun nuna in ka haɗa duka maganganu ana haɗa sallah saboda abubuwa guda bakwai abubuwa na bakwai abu na farko ana iya haɗa sallah saboda alfa wannan dukkan malamai sun yi ittifaqi a kai mun ce ittifaqi ne dukkan malaman sabobi. in an ce ijma'i shine kowa da kowa to muna jin tsoron cewa ijma'i saboda ta yiwu akwai wanda ya saba amma baka sani ba amma ce kace ki gara nufin malaman da aka saba da su musamman malaman mazhabobin nan guda uku to dukkan su sun yarda da cewa ana iya hada sallah saboda arfa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ranar arfa bayan rana ta yi zawali sai tashi ya sallah azhar ya sallah la'asar duka tare an gane ko a lokaci guda ne yau mutane hudu ba sannan sai aka shiga kuma aka fara yin addu'o'i wannan shine dalili na farko wannan dukkan malamai sun yarda da shi suna ce kuma mutawatira musamman hadisin Abdullahi da eh, Jabir dan Abdullahi na hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka aljama'a sun rawaito shi na biyu shine hada sallah bayan an yi wurin a haɗa magariba da isha shi kuma a muzdalifa muzdalifa wani fili ne wanda bayan ka fita daga arba kafin ka zo ka shigo cikin filin mina wannan filin yana tsakanin shi ake ce almash'arul haram wannan muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada magariba da isha a wuri wannan duka malamai sun yi ittifaqi akan su kuma akan wannan ne yasa suka yi ittifaqi cewa ana iya yin salon jam'i guda biyu salon jam'i da ake ce jam'u taqdim wanda za a ɗauko sallar la'asar a matso da ita kusa da lokacin azhar sai a yi su a farkon lokacin azhar ana kiransa jam'u taqdim sannan akwai kuma da ake kiranta jam'u ta'khir wanda ita kuma ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta a muzdalifa saboda magariba ta yi masa a arfa amma bai yi bai ta tafiya kaga yin akalla ko za ka taka daga wurin akalla a ce ka kai karfe goma kaga riga an shiga isha har an yi nisa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallar magariba da isha wannan zai bada damar jam'u ta'khir an fahimta to waɗannan guda biyu daga nan wasu suka tsaya kamar imamu abu hanifa yace daga nan na tsaya ba zan sake yarda a haɗa sallah saboda wani dalili ba in ba waɗannan guda biyu ba sannan kuma aka je gaba kila ku ɗaliban ilimi ne akwai wanda zai iya gaya mu menene dalilin abu hanifa da bai karɓi sauran ba sai wannan me yasa ne ya ci kan gwada gari gudu me yasa abu a nika bai da haɗa sallah akan wani dalili ba sai waɗannan guda biyu nusu aha kace saboda dalilin aikin hajji ne ya sa haka to me yasa me yasa ka fito da zuwa aiki haji aikin hajjin ai daban sannan sallar kuma da ko shi tana zaman kanta to me yasa ka ce saboda dalilin aikin haji na san da wata dalili kai kokari ne da zaka lawa kai wa zai ja shi to bari ku ja ka ce Mun san malamai suka yi sabani ya kamata ku gane ita ya ce wani ya ce kurawa ne kanin su yakan koma tun daga usulul fiqh ne da malam yake karantarwa wanda jiya malam fatu ya ce mun ana kan yi abin da yake jawo ka ji wani ya ce ai wani ya ce kar ai wani ya ce ya halatta duk daga usul fiqh yake koma shi yasa ko da tsakanin mu ɗaliban ilimi kaji mun saba ko ba wani kan wannan usul fiqi ni yadda na fahimci kaza ba wai a cikin fiqihun bane zalla a usul fiqh ake saba sai a zuwa saba a to da usulun ita ce uwa sai ta yi cikin abu hanifa yana da wata ka'idarsa a cikin usulu wai cewa ma hukumu ziyadati ala nas sai ce shi auren shi a ziyadatu ala nas nas tsari akan nafsi na tashi ne kusan nafsi ko yawwa shine izalatul hukum sannan kuma wa ibdaluha bi ghaibi a daga wani hukunci gaba ɗaya a share shi sai a kawo wa ibdaluhu bi ghaibi sai a kawo wani daban sai a mai da gurbin to shi a wurin Abu Hanifa idan akwai hukunci a nan Allah ya ce a yi kaza sai aka kawo wani hukunci sai aka tsara a wurin to ya ɗage na farkon ba za ka iya kawo bayan da an gama hukunci kuma ka kawo kace a ƙara a jona a ciki ba sai dai na da ya tashi a kawo sabo kuna fahimta dalilin da ya jawo kenan Abu Hanifa bai yarda da a ɗauko aron ikur raƙaba sharaɗin ka imani akan ikur rakaba na wajen kisa a kawo wannan hukunci kuma a zo a tsora shi akan zihari ba saboda a wajen tihari Allah ce fatarihu ba, a wajen kisa kuma zai ce fatarihu tin mu'mina an ka dauko wancan ka jora a nan kai kai ne akai to ka shafe wannan kin ko wannan hukunci na zaman kansa wancan da zai yi ba kuna fahimta to shi yana iya yarda a kawo idan tafiyan su daban-daban ne amma idan karfin na biyun ya kai karfin na farkon kamar yadda dama a nafi dole ya zama mutawatiri kadai zai iya shafi mutawatir amma a had ba zai iya shafi mutawatir da shi a wurin to to da sallar azhar ta kowace rana da la'asar kowanne da lokacin su inna salata kanat ala mu'minina kitaban ta, ga lokacin sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zace masa baina hadaini waqtu haka la'asar to yanzu ka zo ka canza wannan hukunci bayan ya riga ya tabbata kana buƙatar dalilin da ya kai wannan ɗin ƙarfi ko da hadisi ne ko da aya ce amma ya kai matsayin mutawatir ana fahimta ko sai ya ce to kullum sallar azhar kai kan lokaci na asar ma kai kan lokaci amma ban da ranar arfa saboda annabi ta salama da ya zo ranar arfa a arfan amma ba a gida ba ya haɗa guda biyu kuma dalilin da ya tabbatar a zira ce muku hadisin jabir kuma mutawatir to da yake mutawatir ne ya zo sai ya yarda a nan ai amma in ba ranar arfa kuma a arfa ba to in ka kawo ka haɗa sallah duk sauran nan hadisin anas hadisin waye annabi ya haɗa ba mutawatir ba, to ba zai daga inna salata kana talabi kitabun mawquta da kuma baina hazaini waqtin ba kuna fahimtar wannan shi sai ce ba haɗa sallah sai anan zaka shi ba ba da kayayi ba ku gane cewa duk malamin da yake shi bai jira kaza ba yana da dalilin an fahimta ko to don haka dai ba a haɗa sallah a masabar hanafiya sai da waɗannan dalilin guda biyu to mu je na gaba na uku shine ana haɗa sallah saboda tafiya saboda halin tafiya kamar niyyar ina da wani arhar dukkan guba kwa da ita za ka iya haɗa sallah waɗannan guda biyu a lokaci guda idan kana halin tafiya saboda hadisin Anas bin Malik Allah ya kare ta gare shi cikin sahihain yace Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga Madina yana fita sai tsaya sai ya ga har da la'ata sai ya ci gaba da tafiya amma sai dai ya fita a gare wannan sai zama babban dalilin cewa in kana halin tafiya kana iya haɗa sallah an gane ko to wannan jundurin malamai duka sun tafi akan wannan dukan dukan malaman sun bar da shi Abu Hanifa matsalar da take da take kai kadai ita ce batun cewa ya wani irin halin tafiya matsaban ba imamu malik zai ce idan kana ala zahari sai domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin halin tafiyar ne sai ne sallar sai shi gaba sai suka ce to in kana cikin halin tafiya sai ka tsaya za ka yi hada za ka yi hada amma ka riga ka iso an gare kamar ni yanzu to ban isa in hada ba a malikiya sai dai yi kowace sallah a lahida saboda ba na ala zahari sai inda ina tafiya ne sai na tsaya zan wuce shike ko gane magana shafi'iya da hanabila suka ce zaka iya hadawa to su suka yi sabani ba za mu yi ta nisa a cikin mancan ba kun dai gane wanda galibi daga cikin muka fi ɗaukawa shine mai arha mun fi ɗaukar mai arha to amma a cikin dukkan su suka hada wanda ya dan fi balance shi ne da hakikin shi shekul islam bin taimiya cewa ko da kana ko da ka riga ka iso a sunan a matsayinka na matafiyi don shi ma mu shafi ya ce ka'ida ce cewa kullama jaza al kullama jaza al qasru jaza al jama in dai ya halatta ai kasar to ya halatta a hada annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai don ala zahiri kan ne ya hada ba li annahu kana mukafiran walaysa li annahu kana ala zahiri sai an fahimta in kana so ka ce ala zahari tsayar me ya to da annabi yana cikin tafiya bai tsaya ba sai riga yi amma tun da riga ya tsaya kai ma ka tsaya za ka yi ka hada karanka an fahimta su kuma sannan suka ce kuma ai a wurin ku ya halatta mutum ya sha azumi ku lura da wani abu ko a malikiya ya halatta ka sha azumi matukar ya halatta kai kasarun sallah a malikiya kuma ya halatta kai kasarun sallah yanzu kamar ni a nan har ni kwana hudu zai iya kasarun sallah ko to sai suka ce ai ya halatta in ana azumin ramalana ba wai yau da nake tafiya ne kaɗai zan iya sha ba gobe ma zan iya sha ko da ina zaune a nan gari sai suka ce me yasa kuka yarda ba ala zaharin sai ba ya sha azumi kuma ba za ku yarda ya haɗa sallah ba kun gane magana sai magana ta ɗan fi ƙarfi cewa za ka iya kulla ma jazan kasuru jazan jam to amma shekul islam ya ce in ka lura da tafi kun annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi haɗa sallah inda yana halin tafiya ya riga ya sauka in akwai wani dalilin daban na hutu ko wani aiki ko wata hidimar sai ya haɗa saboda shi ba wai don sunan sa kawai ba ya ba da misali ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya je arfa ya haɗa sallah sunan sa kuma akwai hidima ta yin addu'a da sauran abubuwa ba a so a kaɗi. lokacin da ya je muzdalifa ya haɗu da cewa ana so a yi bacci saboda an gaji sai tsaya ya haɗa a sai ya ci gaba da tafiya ya haɗa haɗa magariba da isha kaga akwai dalili ya ce amma da ya zo kwanakin mina ai har yanzu sunan sa mata biyu amma sai bai rika haɗawa ba sai ya rika raba ko shi sallah zai mata kasar amma baya jami'i ashe ya nuna laisa kullama jazar kasru jazar wannan magana ta dan shiga kwakwalwa ta ta cewa in kana da wani abu shehu da ce ko bacci ne kake so yi. ai ka samu dalili kun fahimta ko kana so ka gana da mutane da yawa ba ka so ka kace ka zo a matsayin ko lokacin ka kaɗan ne da lokacin da ɗan gari za ka za ka je ziyara za ka yi kaza za ka yi kaza ko za ku dogon kira ba ka so ku tsaya tsayawar ku za ta jawo haraj wa ma ja'ala lakum amma baka da komi to abin da yafi shine ka tsaya ka kai sallar ka ka jira lokacin tsayan ma yazo ka kai sallar ka an fahimci wannan ko to mun kama da tafiya ke sai abu na hudu shine ana hada sallah saboda rashin lafiya shi kuma na burki fita daga malikiya na musamman halabila ya fi fada tsawa ciki rashin lafiya shi ma mu'amalin ce in baka da lafiya aka yi dawo matafi ma yi matafi na ce uziri ne ba ko uzirin da tafiya da rashin lafiya wanda ne uziri zaka in baka da lafiya kana da zazzabi sai ka tashi da kyar ka yi waye salli qa'iman in sata fa illam tasif fa illam ta fa qa'idan fa illam tasif fa ala jam ce to yi sallar ka ta azar da la'atar duka ka hada su kai tafas sai ka huta a burka ko ka jira ba za ka yi ba san a daga ka an jima a sake daga ka har ka ji gaba ɗaya abun nan kai laushi ka bari lokacin da ka ji abin ya ɗan kuma ka sauki sai ka jira sai ka zo ka yi ko ka yi jan ko ka yi jan so na manta ban faɗa ba cewa an yi saɓani kan shi ya halatta a jan usuli na faɗi guda biyu wanda duk aka yi ittifaki a kai jam'u takdim da jam'u yi. amma jan usuli ba duka malamai wanda suka je wasu ce ba su yadda da jan suri ba kawai in za ka yi sallah ko cika a kan lokacin ta amma ka ce za ka zo ka yi wayo ka haɗa su kusa da kusa gab da gab an gane waɗansu kuma suna ganin wannan jan usuli ya fi kowanne ba saboda ka fita a saɓani ai daidai a za ta fita sai ka yi daidai la'asar za ta shiga sai kowane makayi ta akan lokacin ta kenan kun gani wannan shi ke jan musu wasu ka ce wannan ba jami'i ba kawai kayi Allah ce ko ce akan akan lokacin na yanzu kun ta ji mara lafiya in mutum yana rashin lafiya zai iya tashi da haka sallarsa kaga ma wannan an fita daga kan masu yin kasar ke yanzu an dawo kana zaune a gida inda za ka cira sai dai kai gudu ke sannan abu na gaba shi ne haɗa sallah saboda istihaba shi ma wannan hanabila mace mai istihala malikiya babu da wannan mace da take jinin istihada za ta iya haɗa sallah guda biyu idan tsayawa ta sake wato tsarki ko ta sake wanka da ya zama sunna ko mustahabi a gare ta ai a cikin ta akwai wahala shi da ta wanka biyar a rana shi za a nan sallah sallama ya da abin da wahala bin jahash cewa kawai ta yi ta yi abin nan ɗinta ta haɗa magariba da isha ta haɗa za'ar da la'asar sai ta musu wanka guda saboda wanka ɗin sunna ne to in ta yi wanka guda sai ta yi ɗin zubi sai ta yi a za'ar da la'asar akwai wahala a cikin ta kyamar mai ta salloli a haka shi ma wannan ya halatta na dauke na muka baka na biyar to sai na shidda shine saboda ruwan sama amma kafin mu zo ruwan sama nan bari mu zo na bakwai ina ruwan sama saboda shi muke magana sun sa za mutum jinkirta shi shi ne maganar alhada shi ma akwai shi a hanabila alhada kawai shi ne akwai ta bukata to wannan shi ne wanda wasu malamai kwata-kwata ba su yi da wannan ba amma shekul islam musulmiya ya karfafa wannan sosai shine haja wannan ya tabbata ne saboda hadisin Abdullahi dan Abbas wanda shine dalilin malaman da suka ce za a iya hada sallah saboda ruwa malikiya da hanabila da shafiya duk sun yadda ana iya hada sallah saboda ruwa sai suka ce hadisin da yadda a hada sallah saboda ruwa ya fi kuta da zama sallah saboda haja sama da kasancewarsa sallah saboda ruwa hada sallah saboda ruwa to da hadisi ne a cikin sayin muslim abdullahi dan abbas ya ce sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallama الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر sai imamu malik shi ma to sai ce ara zalika fil matar shi ina gani wannan ruwan sama kenan amma ba shi Abdullahi dan Abbas bane yace ruwa yace tsammani kuke yi yace amma Abdullahi bin Abbas da aka tambaye shi shi ruwa bane aka ce mishi me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka sai ce arada Allah yuhrija ummatahu saboda yana so ne kai ya kawo haraji me yake so yake na rabul haraji akwai me kenan akwai haja sai ce akrabu ila al hajati minhu filfata ce ba ruwan sama ba ne, haja ce ruwan sama ma ya shiga cikin haja an fahimta amma da yawa daga cikin malamai su sun ɗauki ruwan sama ɗin ne zalla za a ƙarshe ne za mu yi magana a kan shi ba ka daidai suka ce idan akwai bukata to mai ce bukata suka ce a ranar da annabi sallallahu alaihi wannan abu rana ce ta hada-hadar kasuwanci ai akwai lokacin da hada-hada zai iya zuwa kamar zuwa ƙauyuka ranar kasuwa ko kuma wata rana ce kawai ta hada-hadan kuɗi kuma an yi baki a garin duk harka duk 'yan kasuwa sun san irin wannan sun hada-hada ta ci sosai kamar irin yadda ake a waɗansu garuruwan a ranaku na musamman kamar a kaka akwai ƙasashe ko garuruwan da za a ware ranar kaka a gari kaza. to ran da duk amfanin gona a ranar ne za a zo a baje kolin sa to ranar za ka same shi da sauki kuma duk yawan abin da kake so kuma duk abin da ka kawo za a saya a ranar to kowa zai jira bai ya samu ya sayar duka kowa zai jira bai ya samu ya saya da yawa kuma da sauki to sai a je a haɗu da masu tsaye da masu sayar nan ba ku misalin da za ku iya gane irin a Najeriya ba a irin wannan ranar kaka amma za ku gane wannan misalin shine ku gane shine ku kwatanta shi da ranakun da ake yin argungu fishing festival ranar kamun kifi na argungu ba ranar ɗaya ake warewa ba kowa yake na ɗanyin abinta amma ran da masu ta zo daga ko'ina a najeriya ko wajen najeriya suna a su kowa ya gwada a ranar da za a kama kifin a ranar da za a baje koli a ranar da za a tsaya kaga ranar kowa na hidima ka ce a yi azahar an jima ka ce a sake fito a yi la'asar wanda mai su in nan kara so sai ya cire sai ya sake wanka sai ya yi waye sai ya sake sa kaya ya riga ya kwaɓe an shiga aiki to misali a ce za a fara ne daga karfe biyu zuwa magariba bai so ya tsaya don haka sai ka ce kafin biyun nan a yi wani azahar da la'akar an gama sai a ji a shiga ruwa kun fahimci wannan Shi ne yau mulhaja rana ce mai muhimmanci ga mutane a gari ko kuma rana ce ta wani buki na musamman to in annabi salama ya haɗa don irin wannan na damuwar mutane akan duniya sai shehu islam ya ce min babu aula damuwar mutane akan lafiyarsu kamar za a yi wa mutum aiki mara lafiya ne wanda waɗansu likitoci za su samu su yi mata wani aiki na musamman wanda zai ja su awoyi da yawa sai su haɗa a da la'akar kun sun shiga tiyata su yi awa shida sai ba tsaya ba a so a buɗe ciki ai a rube sannan ma'aikata za su jika kankare in fara jika kankare ba a so a bari ko ba a so a tsaya to in aka fara jika kankare an fara aiki kawai mutane duk ma'aikata zalla amma waɗanda suke da wannan bukatar a yanzu sai su hana sallah sai su hau aiki aikin da zai ɗauki dogon lokaci ta yadda ba a so a tsaya ɗalibai za su shiga jarabawa sai aka je sai aka sa musu sai aka sa musu awa uku kiri to 6 ana yi irin waɗannan da yawa musamman ma a tsinda ba su damu da magana addinin ka ba Kiri lokacin la'asar ta yi 6 kuma daidai kusa da magariba ne to kafin kiri din nan kawai sai su yi magariba da isha da malamin examiner da ɗaliban duk sai su yi a yi da la'asar kawai sai a shiga an fahimci wannan wannan shi ne hada to ga misalin da ya fi wannan ba yanzu in malikiya ta yadda ta cewa a hada sallah saboda ruwa a misali dan Allah wanne ne ya fi kusa da fikihu da fi kusa da maganar Abdullahi bin Abbas na arada Allah ya rike ummatahu a haɗa sallah saboda ruwa da kuma a haɗa sallah saboda kafin in an sa muku dokan fita an ce daga kan karfe bakwai kar a fita kowa ya koma gida magariba ku isha ko ba ta yi ba karfe bakwai magariba kuma za ku yi karfe shida da rabi misali da ku haɗa sallah ku koma da kuma a yi saboda ruwan sama wanne ne fi bukatuwa ga mutane shi yasa kaga wata masalabila a ranta ke da karfi shi ake ce mata as-salatu bi sababil haja amma haja amma ba haja kasa haja da ta shafi al'umma ko ta shafi waɗansu mutane da yawa amma kai kaɗan ka karatu ka yi tiyata a a ka yi tiyatar ka kai kai ka tsaya ka yi sallah daga baya tunda an yarda maka kana iya kana cikin aikin ka ma ka yi sallah in ba ka samu damar yi ba amma ka zama za ka iya ba za a haɗa mutane duka a ce musu yi sallah a haka ba sai dai in sallah ce ta tsoro an fahimci wannan wannan sun haɗa hadda maganar salatul khawf yana iya shiga cikin salatul khawf asalinta ai in an tafi ana yaki kuma a gajen garin ku ne sai ai sallah raka a biyu sai ai irin wannan tsarin to amma in a garin ku aka zo aka yi hatsarin ku ba ana ta harbe harbe ka gaba kasar za ku yi ba to nan man kaga ya halatta ku jam'i? shi ma ai haja ke an fahimci wannan to wannan shine magana shine shine dalili na shida sannan dalili na bakwai shine ruwan sama wannan ruwan sama shine abin da ya fi shahara shine wanda mu muka fi yawan yin magana a kai to gaskiya mutane suna yin sakaci akan maganar ruwan sama kuma na fi so mutane su tsaya a waye kifa inda amrihi wa nahyi in za a haɗa sallah saboda ruwan sama to bi abin da su malamai a cikin littafi aka faɗa ba a wuce gona da iri a iya bincike na abubuwan da malamai suke ce ake iya haɗa sallah saboda su a sanadiyar ruwa shine yan ana yin ruwa su a halabila suna cewa da su da shafi iya ya bullu siya. ruwan da zai iya jika tufafi ruwan da in ka fita zai jika ka an gane zai jika ka ka jika jagab ka shigo sa ce ka yaya an ga ana ruwa amma ruwa ana ɗan ɗigo ana ɗan yayyabi to wannan bai kai abin da inda ba zai jika tufafin ka ba in ka fita har ya zama an ganka ka jike to wannan bai kai abin da za a iya haɗa sallah an gane su kuma waɗansu malamai sai su ce almatsalin gazir ruwa mai yawa kawai ba mako ruwa ruwa mai yawa wanda zai iya hana a fita daga gida ba wai dole magana don wanda suka ce jika tufafi sun dan fi ma dauki sauran kuma suka ce abinda zai iya zaba za ka fita ba ai don za ka jika tufafi za ka iya za ka fita amma ruwa mai yawa wanda in mutum mai cece ni hikima da ta sa aka yarda a yi sallah saboda haja saboda kuna da wata bukata ba kwa so ku me yasa aka ce ayi talla saboda hada ruwan saboda ruwan sama dalilin sa bai kai na wancan karfi ba shi ba wai saboda kuna da wata bukata bane zuwa gidan ranka ka kwanta ko ka je shagon ka ka bude saboda kar a rasa jam'in sallar isha'i ko kar a rasa jam'in sallar la'asar saboda ku da kyau bai halatta ka hada sallah ba wani malami da ya faɗa ka hada sallah saboda ruwan sama a gidanka kai ba saboda dama kana zaune a wurin ka bi zai saka hada sallah amma ta haɗa kana iya a gidanka shekul islam ya ce kamar ka yi doguwar tafiya ka zo kana jin bacci bacci ya taru maka kana so kai bacci sosai sai ka haɗa azab da al'adar sai ka farka illa ma sha Allah inna hu ya'lamu al-jahra wa bayan an bai irin wannan ko kuma ka je ka yi aikin night sai aka taka wani wani kuma ya taka dan Allah ka hakuri ka rike mun yau ba sai ka rike mata da zai sai kai aiki kai ta zarce don haka kana bukatar kana dawowa ka kwanta tun karfe bakwai bacci ya dame ka bakwai kuma ba a yi isha ba ya ce sai ka haɗa magariba da isha ka ci tuwo ka ƙoshi sai ka kwanta sai asuba ka tashi an fahimci wannan kaga wannan hajar ka ai ta fi ƙarfi sama da ta ruwan sama domin ruwan sama ba za ka iya a gida ba wannan kuma a gida ne saboda wani bacci a wurinsa ciwo ne domin an ce kada ka fita a ruwan sama ya ƙaƙa ka yi mura garin neman jam'i ka haɗa. to wannan shi ko mai bai bacci zai ja masa ciwo shi ne za ba za ta haɗa? kuna gane fikihu <coughs> saboda haka dalilin da ya sa ake iya haɗa sallah sallah saboda ruwan sama shi ne saboda mutanen da suka samu jam'i a yanzu in kai sallah a za ka bar su ka watsi ko kai sallah magariwa ka bar su ka watsi to ba za su dawo su yi isha ba jam'i kuma yana da muhimmanci da tunda sun iya zuwa yanzu haɗa musu isha da in sun je tunda fitowa zai musu wahala ko ba za su iya fitowa ba to sai ka ce kawai an yafi an fahimci wannan ko to su malamai sun ce ruwa mai yawa to sai suka tsaya a nan malikiya su ne suka fi faɗaɗa su suka ba da arha a kan ruwan sama sun ba da ruwan sama muhimmanci sama da kowane kowace masaba suka ce ruwan zaman nan ko da an gama ba wani ba wata masaban da nake an gama a hada in ana ruwan sama zai jika tuba mai ayi amma in ma riga an gama magana ta kare kowa zai iya dawowa isha malikiya suka ce a abubuwa ai ba ruwan saman da ke dukan ka ne kawai zai iya hanawa ba ai akwai tako in mutum ya ji cewa zai iya zamewa ko zai fada a ruwa zai iya zama a ke zauna a gida don haka shi ma a iya hadawa idan akwai alwahari shine tabo sai suka ce amma ban akwai haske to ai babu alwahal zaka iya gane inda ruwa yake da tabo zaka shi ma alwahal wa zalam da tabo da duhu sun haɗu ne. an ɗauke wuta amma akwai wuta shi ma babu hadawa a malikiya in an gama ruwa kuna fahimta sannan in kuma babu wuta kuma babu tabo shi ma ba za a haɗa ba a malikiya ko da akwai duhu sai an haɗa abubuwan wuta da namu na ƙarshe malikiya sun ce ana iya haɗawa lil matsar alwaƙi wal matsar almutawakka ruwan saman da yake zuba yanzu da ruwan saman da ake tsammani idan tsammanin ya karfafa. idan galaba zan su kuma galaba su zan su na zaru yakin a dukkan malamai suka ce to in aka ga hadari ya rana ruku ana shirin za a yi ruwa amma bisa da dukkan alamu za a yi ruwa ko kuma kun ji meteorologist sun ce muku dama za a yi ruwa yau kaje zato ya ƙara karfafa kenan za a yi ruwa da karfe kaza a wuri kaza ku kuma zai ku zo ga hadari in kawai su suka faɗa bai kai ba kaga nan bai kai lamar libis ba amma sai aka ga kuma ga hadari ya ɗauro to wannan sai ake iya haɗa haɗawa suka ce dalilin su shine wannan dalilin ya shiga kwarai daga tuni dai a wurina shine ruwan saman da ake yi yanzu ai ba dole bane ya kai har sallar isha'i ana yi ana iya daukewa kuma yanzu babu duhu ko babu tako kaga za ka iya fitowa isha amma duk da haka aka ce din da ka hada ta yi sai ka ce to in aka ga hadiri wanda ba za a fara ruwan yanzu ba sai can kuma da din a fara ai duka duka dalilin ɗaya ne duk abin da zai iya halaka isha ne sai ka ce in idan kana yutawanka nuzulul matsar to shi ma ana iya haɗa sallah da wannan dalilin sai zama mutane su samu sauki in suka je kawai sai su rufe gida a yi ruwa suka ce kamar yadda idan kuna gama magariba kuka watsa sai aka ɗauke ruwa ai ba za a ce ku dawo ku yi isha ba kai ma kun ga hadari kun yi haɗa sallah kun tafi kuma ba a yi ruwan ba ai ba za ku ce shi ma a sake dawa ba sai suka ce shi ma ya yi tun da wancan ma ta yi kun gane cikin don haka in ka fahimci fiqhun sosai na farko in baka yarda da malikiya a abubuwa da yawa ba to karka zaɓi nan kaɗai sai zama a wajen haɗa sallah saboda hadisi ne za ka kai da malikiya saboda ko kana da nan sauki saboda wannan zuwa kuke komai ba son malikiya amma a wajen ruwan sama yana son malikiya sannan kuma in malikiyar za ka yi to kada an riga an gama ruwa kana gani kowa zai iya fitowa haka kawai saboda kana jin an washe washe sai ka ce a haɗa sallah nan in za ka karka alakanta shi da ruwa sai ka koma babin haja saboda malikiya ba su kawo wannan ba a cikin maganan ruwa haka kawai babu duhu babu sako sauran malamai za ka iya haɗa shi saboda su malikiya ba ruwansu da a haɗa sallah saboda sanyi ko zafi amma hanabila suka ce in sanyi ya yi yawa an fahimta ko ko zafi ya yi yawa shafiya sai suka ɗan ƙara gaba suka ce abin da ya sa kuka ce a hada magariba da isha nan ba zai iya kaiwa a hada zahar da la'asar su malikiya suka ce a a zahar da la'asar sai dai arka sai dai halin mara sai dai halin tafiya amma ban da maganar ruwan sama ruwan sama ido na ganin ido kan ba za mu dauke maka don ana ruwan sama kuma kuma fadin da ke tsakanin azhar da la'asar ba shi ne irin fadin magariba da isha sannan na magariba ana ƙara duhu ne mutum yana ƙara jin tsoro zai iya faduwa zai iya waye kuma ka ce dawo isha amma ido na ganin ido ba za a haɗa kalla a zahar da la'akar kano da ruwa ba kun gane wannan to amma nan sha tafiya gaskiya sun kada su sai na suka kada su shi suka ce menene hujjar ku akan hada sallar magariba da isha ku da kanku ne kuka samu suka ce a hadisin Abdullahi dan Abbas suka ce to ku sani karanta hadisin Abdullahi dan Abbas din yace sallallahu alaihi wasallam zuhra wal asra jami'an kafin ma ya a wal magriba wal isha jami'an yace da kai za ku dauki daya na biyun ku bar na farko in dai wannan shine dalilin ku to ku dauki wannan in kuma ba shi in kuma ba ku dauki wannan ba to ku je bar da wannan ku kawo wani dalilin daban to wannan dalilin yana da karfi za a iya hada azar da la'ata amma in an ga cewa ruwan ya kai yanda da alama ai dole dole gara garamatul gari amma ana yi yafi kawai da azahar ka hada da la'azar wannan ya zama sakaci an fahimci wannan to a takaice dai an fahimci bayani na dangane da yan wayannan fa'idoji mu gane da cewa shari'a musulunci tana da sauki tana da fadadawa amma kuma tana sukewa idan za ka al'amru tata wa idan tata ba sai mu rika ake a inda ya dace akwai inda za a tsuke akwai kuma inda za a buɗe to kar ka buɗe a ko ina sai zama mutane suna sakaci kamar da ake yi kawai haka saboda yadda muke bi din nan in kun lura zai zama ka kusan in ana cikin watan agusto kullum zai an haɗa sallah in ka ce za bi na cewa kawai daga an yi ruwa an gama ana ɗan jin sanyi kuma asalin bihun haɗa sallah ɗin nan fa shine saboda kar a kawo mutane harci a kawo sauƙi wa mutane to amma mecece wahala a cikin an yi ruwa an gama kawai ana ɗan jin wuri ya yi lema ka haɗa sallah kuma mutane ana gama kuma ji su bude ƙofar shagunan su ko ni sai hanyar kasuwa sai ke aina riga na yi sallah an fahimta ko wani a daidai lokacin kuma sai su wuce sinima ko su je kallon kwallo ai abin da zai hana ka zuwa can sai zama ya hana ka ya hana ka zuwa ya hana ka zuwa sallah to sai a ce a hada sallah amma in dai za a gama baka gane babu fikihu a ciki don haka ba kawai zallan kawai don an yi ruwa ko kuma ana tsammanin za a yi ruwa amma amma zaton bai kai galaba tuntuwan ba kawai sai a ce mu yi ta yi to zai zama gaskiya mun yi sakaci saboda raba kanmu da yan shi'a yan shi'a su zama isha'ai ne suke da zurai kaga mu kuma ba haka bane sannan in ka dauki hadisin na Abdullahi bin Abbas ai abun har aka tambaye shi ai saboda abun kama wani garibi ne ba a saba ba inda kullum ne annabi yake yin irin wannan irin yadda mu muke yi ai da kowa ya sani shi yasa suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi zai hada sallah azhar da la'asar kuma kaga wani abu ne occasional la ya takarrar shi yasa wani wake in sa cewa ya sauran sahabbai wasu su roƙi ba sai Abdullahi ibn Abbas amma akwai riwayar Aisha akwai riwayar Abu Hurairah akai da Abdullahi ibn Umar da nake nufi da Abu Hurairah to amma an samu ɗaiɗaiku waɗanda suka ruwaito amma dai bai shahara ba saboda annabi suna ba wai ya tsabari ba ne wata rana ne kawai a ɗan yi bonus an gane wannan ko bonus yana iya halatta a musulunci a cikin kowane babi wannan na ba da misali a cikin babin ibada ne zan cika da faɗan wani bonus ɗin guda ɗaya shi ne a cikin mu'amalat ma ana iya samun bonus yana ɗaya daga cikin abin da yawa daga cikin ba ma cin wannan alhar mauriya amma malaman suna suna tsana shi in kana da mace sama da biyu ana bonus in kana da mace biyu yayi sama shi ma halatta ai bonus ta ta mala ya bonus yake ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi targetin kawai yau yaya zai yi ya rage wa mutane tension din damuwa za a yi sallah kuma za a yanke kuma ana hada hada yadda za ka gane hada-hada a wurin ɗan kasuwa ka je wajen yan stock exchange ka je ga inda ba a so binti ɗaya yake da bala'in tsada suna jin daɗin a ce da za a mutu irin wannan to irin wannan ne annabi su salama ya amfani da shi a shi ta ce a rada Allah ya hori da ummatan amma bai zama ofin kullum ba to kai kana tare da matanka wata rana kawai sai ka zo ka ce musu ana cikin rabon kwana kowa kwana ɗaya ɗaya ko kowa kwana biyu to sai Allah ya kai mu ranar Friday ko ranar sallah akwai su abokan ranar da sani su duk ranar sallah to ba ranar kowa ba ce wannan ranar tasa ce ya alanta kai wannan sai ka rusa amma ba tare da ka taɓa kwanan wata ba ko ka ce duk da na yi tafiya na dawo ko duk da zan yi tafiya to ranar bonus ce an fahimta wannan ranar bonus din shine sai ka haɗa matan gaba ɗaya ka ce layi a bayan wancan wannan ta shigo ta fita wannan ta shigo ta fita wannan ta shigo ta fita haka zaka wuni kana yi za ka iya ko ka kwana kana yi to da ka samu ka ɗana hadisin Anas tsammani so da Imam Ahmad ya ce babu wani hadisi da na wayo face na yi aiki da shi ana so kuma kowane hadisi da ka taba jina Annabi sallallahu alaihi ka taba ɗanawa. to ana tsammani ya ce kana so sallallahu ya kunku ala hiti ya lafi wahida yana kewaye matansa a dare ɗaya. shine kowa ma ta samu labarta saboda in ka ce za ka ci gaba da irin tsarin na gargajiya to wata matar za ta cutu ko a rinka tsora mata ma za ta iko ita ba za ta iya kullum aka zo kanta sai an yi ba ko kuma a rage mata iya bukatar ita ba za ta iya ta rinka jira in matan ka hudu ne sai an yi kwana takwas sai an yi sati kafin a sake dawowa kanta ba don aka zo ranar bonus to kowa ma za ta samu a ranar sai zama iya iya Ya kudin ka iya shagalin ka ke an fahimci wannan ko wannan dukkan malamai sun yarda da wannan amma kar ka taba kwanan wata sai zama ka bada wata sai ka ce wannan ka rusa kwanaki ne daga gobe za a sake sabon zubi an fahimci wannan ko to ka zo ne ka yi kai wannan kenan kamar yadda kuma kai dai abin da malamai suka hana shine cewa ka iya haɗa su a lokaci guda kuma a gaban wata ɗayan ba tara ne wannan shi ne shi hali amma yadda za a yi layi a bayan shan ka sha na ne wannan ba matsala an fahimci wannan ko ina gani a nan ya kamata in tsaya zan sake bari shi eh, chief jury shi a shekul fakihun allamatu da zo ya ɗan kaɗe ya san akwai abubuwan da mai muka saba da shi a kai shi ma ya zo ya ɗan bajira ta koyi ina ga dai mun amfani barka kuma mun amfani juna abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda yake kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da zai game da take masu wal'allakun dini sanin zama yanzu saboda ni na san shi a alaka ta karatu tsakanina da shi da muka dawo wani muka ci gaba da alaka ta abuta yanzu masu yawan sauraron sa yawan kallon sa bidiyo za su fi ni sanin abubuwan da da yake faɗa za su fi ni karuwa da shi dalilin ma na kan gani kuma na kan saurara sai makawa ya ake yadawa eh, za ku fahimci cewa dan boko ne kuma dan addini dan eh, boko ne kuma dan addini wannan baiwa ce Allah ta'ala ya tabbace ka ya karfafe ka da kuma kara maka fahimta da basira fahimta addinin sa bayanan da ya mana bayanai ne da ya mana su a mahallinsu kuma almajirai ilimin mu ya kamata dama a gaya mana irin waɗannan bayanan gaskiya bayanai masu tsada waɗanda ya faɗe su tare da eh, madogararsu da kuma illolin da suka haifar da sabanin ko suka haifar da fahimtar wadda ba wadda za a ɗaukar wani karatun kai wanda ya kalmar mai ɗalibin ilimi to duk da na ga waɗansu suna rubutawa na ji daɗi su daga ana rubutawa saboda in haka za za a bude baki da kullum akwai a saurara da an tashi ba da ba zai zauna shi ma ya zauna masa ne saboda saboda ya ya yi gwagwarmaya a cikin abin sosai shi yasa ya zauna amma mai saurara yanzu kawai ya ji abin ba zai iya rikewa kuma irin kubiri na din mu ne masu zuwa mu amfanar da waɗansu ire-iren waɗannan matsayi abubuwa guda biyu jam'i guda biyu da yi magana a kansu jam'i na haja da kuma jam'i na ruwa waɗannan suna da matuƙar muhimmanci dama a ce mun san su fiye da yadda muka san su da wannan jam'i na bukata yana da muhimmanci dama mu san shi saboda da yawa yan uwan musulmai sukan sha wahala sukan wahalar da addini addini ya wahalar da su kuma a cikin meye meye meye wahalar da addini ya ba da misalin ma'aikata masu aikin zuba kankare masu aikin zuba kankare suna da irin wannan damar rangamin addini amma ba su sai su wahalar da addini me su wahalar da addini shine sai ba za a yi sallah ba sai a yi ta aiki ba za a yi sallar ba har rana ta fata sai bayan rana ta fata ne kuma zo suna wahala bayan lokacin da ya riga ya mishi an ba su damar da ya kamata su amfani da shi wasu amfani da shi dun nan da ya ba da masu jarabawa da masu harkar magani marasa lafiya ko shi likita mai aikin ko shi da aiwa aikin duk a karshe abin da yake faruwa sallar shi ake watsa da ita sai lokacin da ya wuce shi za a yi a halin lokacin kuma lokacin karfan tabbata an riga an baka keke dama baka amfani da ita kuma ba abin da ya fada aka kai jahilci yana da kyau mu karantar da 'yan uwan cewa ga fa tanadin addini addinin musulunci ne sauki idan mun fahimci abin a haka zai ka gani sai ka ga mun zo da abun cikin rangwame da shari'a sai nufi da mu sannan kuma mun yi shi yadda Allah yake son sa ya yarda zai karɓa yana da muhimmanci a ce mu karantar da mutane masu tsaye su nasiha a masallatai su ɗauki wannan kuma wata rana bayan sun fahimce shi ka je ka nutsu ka maimaita abin da ka rubuta din nan na da aliki ka fahimci abu in ka manta wani abu ka buga wa malam waya ka tambaye shi abin da ka manta kafin ka je za a biya mutu saboda da karka je ga mutane kuskure ka fahimci abu sosai ta yadda in ka tashi yin magana a kansa za ka faɗe shi ne a kurkuɗe ba ba ba ba a ne zai ke ba kana wahala kana wahala da mutane wajen yin ka sannan jam'i na biyu jam'i ruwa duka abubuwan da malam ya faɗa na jam'i tun daga ma jam'i na farko har zuwa kala bakwai din kamar yadda ya ce tayo muna da sabani da shi ya san akan samu ne ka samu sabani kan wannan sunan matsala amma alhamdulillah kamar yadda ya gaya mu haka ne dama haka muka gada a wajen malamai suna samun wannan sabani su sun da wasu kawashin su ne suke sanya wannan sabani sai sa za ka samu ka dobi mun rushe da cikin bidaya za ka ga dukkan da yake sabani zai faɗi sanadin sabani sai ce sababul khilaf abin da ya sababa sabani a ko ba ta gangan ba kawai cin wani ba ne kawai don kawai daɗin kan taɓa masa shi kan duka zaɓa akwai abin da ya jari ba amma tare da haka kamar yadda su a tsakanin su sun ƙaddara junansu to hakan nan mu ma a tsakaninmu almajirai muke kaddara junanmu saɓanin baya haifar da kowace irin matsala idan ma a tare da haka a dukkan bayanan da dakta ya yi ina tare da shi ah, ah, casa'in da tara da matsari babu wani sabani da na da shi muna tare kankan bai yi zurfin da zai ce da za mu samu sabani ba eh, akwai wuraren sabani ma an yi ɗan da zai ci da zai ya sai tsallaka sai yi kama dai duka ba a samu wannan sabanin ba alhamdulillah kuma wannan sabanin ni na zo ma a same shi saboda ku fahimci cewa ku fahimci cewa lallai wannan abun abu ne mai yiwuwa kuma kowa ga irin kuji hasa nazarinsa ga irin fahimtar sa, wannan zai ba ku sha'awa da an sama, kawai wuri ɗaya ne wadda ni ba na tare da ba na tare da mala kuma ba saɓani ne mai ƙarfi ba inda shi ɗin ma ya yi ishara zuwa ga hakan da shi fahimta ce ta malikiya daga da gada da ya shafi jan ruwa saboda hadin almuta wadda a sahabu al ko al da wadda mutawalla kinan lallai hadin ya gangamo bisa zato mai rinjaye za a yi inda ya da suke da matsawa a kan abubuwa amma abun mamaki ma'ana sai suka yi sakaci sai suka yi saboda saboda inna salata kana ta alal da kitaban ko ta sallah da lokacin ta kan da Allah bai kamata ai wasa da lokacin sallah saboda tsammani duk da cewa tsammani ne ne mai rinjaye kuma su kansu malikai da koma zuwa ga su ma da su ai ce suka yi matafiyi ba zai fara sallah saboda tsabar ya shirya tafiya ya ɗaure da kansa ya haɗa kansa ya yi komai da komai sai ya yi kafa saboda ya tabbatar da cewa tafiyar nan zai kace sai sai ya wada ko ba ka ba to to kaga ba su yadda a yi kasar ba saboda zato mai rinjaye ko ya yi ne akan tafiya amma suka yadda a yi jami saboda hadari ko ruwa da ake zama abu na biyu illar anan shi ne ba wai ma a rinjayar da a gabatar da lokacin sallah tare da muhimmancin tsarin sallah kan abin da ake tsammani ba wani kadai ne illar shine shin abin da aka ce masa matsaunin mutawassa ba shi da zafi ba shi da zafi ne ba shi da zafi idan halin ya taso wanne ne muka san zai yi ruwa wanne ne ba zai yi ruwa ba hadarin nan yana iya tasowa a tattare komai da komai a tsammanin za a yi a gama shirin komai kawai shi kenan zai wuce zai iya zai iya kawai a jiwa ya tafi a yi ta mamaki kuma ko hadarin ba wani abu nan ba amma yanzu kamar da ba ke yi da zai zama idan aka ce yanzu a masallacin nan ga hadari na yana ba shin wannan hadarin za mu iya haɗa sallah ko za mu iya haɗa sallah anan ne za ka gane cewa matsala ce wani a masallaci liman ya tafiya da jama'a sun gane ne ya taso mu haɗa sallah ko kar mu haɗa sallah wallahi za ba ni za ka samu a masallaci wannan halin gaskiya a da sallah kai wannan ko gaskiya ba ba lallai bane wannan karshe fa iska ce kawai sama da shi to sai ka samu ana da tsafani ba sai dan ne saboda ba shi da tsari ba shi da hakika ne yadda da za a iya tantance shi kamar wata matsala ce ta masu ta mai haila da jamhurin malamai suka tafi kan iyakance yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar ko na makamacin haka su tsafani karami tsakanin su wadda wasu suke ganin cewa kawai jini ya zo kawai haila ne. ba da a ce masa kwana sha biyar ko a ce masa kaza na san muna tare da malam akan wannan fahimtar cewa cewa muna nan akan malikiya mafi yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar yana daga cikin abin da ya sa na iya da wancan fahimta miskini ne ba ba ba ba ba amma dai tun da ina da hankali ne ma yana daga cikin abin da ya sa na iya da wancan fahimta cewa kawai ina suna ga jini haila ne ko kwana nawa ma zai sai dai sai masu fahimta sai suka tafi akan cewa sai dai idan sai dai idan jimawarsa ko kwanakinsa sun shige sun shige sun shige menene sun shige tsammani ko sun shige kasa kaga bai da zabi yayi mata za ta iya gane to yanzu ta shiga ta gwada a da akan lissafi kwana sha biyar in ya tsallake ya zama jinin ciwo shi in mata ta fara wannan lissafin shine zai sa mutum ya zama tana nutse ta san me take duk abin da ya fita daga wannan lissafin kawai ta san hukuncin akan abarta ce kawai ba lissafi kawai sai ta kawai ga ta yake wa kan to ire iren wasu abubuwan da ba su da zagafi sai ka ga cewa a matsayin ne na ilimi na bi sha'awa a ce a ce irin waɗannan matsaloli matsaloli ne da ni na san su amma ba matsaloli na fatawa a waje na ba yanzu kamar mu nan na gaya wa malam cewa mu nan ɗaliban ilimi ne karatu muke yi irin na almajirai gobe ne alhamis muke da karatu na cikin gari ko ya ji wayo sahabu amma wannan karatu ne da ake kake da keke na littafi wani lokacin bakin yana jan muna jarsa saboda abin da ke cikin sanadin dimbin ilimi tare da haka so shi sa malam ya sani sai ya zama ya bade mana kolin kowace matsala kuma ya bai kowace matsala ka bai ba mana komai ba to ni a tawa shi shine eh, akwai abin da za ka same shi a cikin a cikin ilimi wato yanzu nan suna yi da suna yi da mu ne gaba daya eh, ni a tawo fahimtar mutum ba zai je ya in ka je kin masallaci kace to abin da yake sa dan yanzu gobe da asuba ka ji wani yana yi daga cikin abin da yake sa a haɗa ruwa saboda ruwan sama hadari ma idan ya taso idan hadari ma sai bai wannan abin muhimmanci saboda ya fi daɗi to daga nan sai ya zama sai ya zama abin da ake so a karantar da mutane na su mai da hankali akan jam'in sallar nan saboda ruwa sai ya zama an sun shige malar gudu suna daga abin da ya faɗa amma mutane ba za su yi wa abin ba za su yi wa abin akala ba sai kawai su ɗauke shi kawai a ta zo shi kenan sai a ɗauka kawai da an hadiri kawai sai a sai a sallah da an hadiri sai a ta sallah sai ka dinga gani kawai a gaisu ana tare da mutum ne ba da fatawa kaga shi ko ba haka yi ya matsa kan cewa almasarul mutawaqqa wanda zato mai rinjaye wanda malamin fiqh suna mayar da shi mahalli ne yake ne saboda galibin matsayin na addini ma kansu aka gina kan zato mai rinjaye aka gina ba kan yake ne masayin akan yake ne shi kaɗan kaɗan ne sosai da haka kaga ya matsa akan ya nuna mana haka amma mutane ba lallai su rubuta kan ba to shi yasa ya dan yi karin bayani akan wannan kuma ni ina ganin su shi ma wannan ba wani ba wani safani ba ne kawai tambayi ba za a ɗauke shi safani ba tambayi amma dangane da jam'in mata da malam ya magana a kai to ba ni da wani abin cewa akan wannan saboda eh, ni na ga wurin ma gaba ɗaya ma dama ba dama ba dama shi ba shi zan ma bai kawai ta saboda kan fiskokin da ya gani a wajen ya ga kamar fiskokin ba na ba na wannan abun sun masu ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ne amma akwai masu masu masu biyu akwai masu har masu uku akwai shi yasa ya canka da yake shi ma yana da yana da abin yana da yana da yana da kaifin basira nan da nan sai ya sanki mai mata da yawa sai masa magana eh, don haka ba abin da zan kara akan wannan akan wannan batun amma dai ni ina cewa idan wani yayi rawa akai masa tabi sai in wani yayi iska da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh